to masu bibiyanmu ta wannan sashi kai tsaye daga dandalin yanci a nan abuja muke kawo maku zanga-zangar da wasu fitattun mata suke yi a game da batu na rashin tsaro sun fito ne domin su nuna damuwarsu akan abin da ke faruwa a cikin ƙasa sun tsara cewa za su yi tattaki daga nan har zuwa fadar shugaban najeriya da ma majalisar dokoki amma bayan sun taru 'yan sanda suka zo suka ce masu ba su da izini ba za su bar su fita daga wannan farfajiya ba duk da cewa sun gangami abin mamaki ga yadda abin nan ya dabi yankin arewacin najeriya ƙalilan ne na mutane da suka fito wajen wannan zanga-zanga wanda ke jefa tambayoyi mabambanta shin mutanen yankin arewacin najeriya abin da ke faruwa bai dame su ba ne kuma zuwan da 'yan sandan suka yi suka yi ƙoƙarin su ce masu ba su isa su yi zanga-zanga ba ya tsorata su kusan kowa ya sani a cikin makonnin nan irin abubuwan da ke faruwa daga jihar sokoto zuwa jihar katsina zuwa kaduna zuwa jihar neja in ka fara lissafin abubuwa da suka shafi rashin tsaro suna da yawa an kashe kwamishina a jihar katsina akwai hari da ake cewa 'yan bindiga sun kai a jihar niger 'yan sanda sun ce an kashe mutum tara amma mutanen garin suna cewa a mutane da aka kashe sun kai goma sha shidda shin me waɗannan ƙungiyoyin mata suke so su ga an yi musamman akan abubuwan da ke faruwa ɗaya daga cikin shugabannin ita ce zainab zainab na ga kirke da wannan kwali da aka yi rubutu ana nuna cewa rayuwa a yankin arewacin najeriya fa rayuwa ce ta mutanen da ya kamata me za ki ce game da abin da ke faruwa to salamu alaikum malam uwais abin da kawai zan ce shine rayuwar 'yan arewa tana da muhimmanci arewa na da muhimmanci wai a yau mun fito mu nuna fushinmu ga akan shakulatin bangaro da muka ga alamar gwamnati tana yi ko kuma in ce walan keluwar da ake da rayuwar jama'ar mu wannan mai kike nufi kin yi hausa da take amurda wani bai san ma me kike fahimta ba to kenan baka iya hausa ba in nace walan keluwa wato kama ana ta maula da mu ne a buga nan a buga can a buga can a buga can ka fahimce ni yau tun ana ɗaukan mana mata ana musu fyaɗe ana cinikin su kama ana cinikin awaki ta kai yanzu gonakin ma da muke nomawa ake noma a arewa ana banka musu wuta kai west ta kai yanzu ba ma ɗaukan mutanen ake yi don karɓar kuɗin fansa ba a'a bindiga aka sa aka ragargaza wa eh, bayan allah suna cikin bus sannan aka bi su aka zazzaga fetur aka kona to kaga mu wannan abin ya firgita mu amma ita ita zainab gwamnati ta ce tana iyakan kokari ta tura gaskiya ba mu gani ba malam west ku daina cewa haka nan idan ana yi din za mu ce muna gani jami'an tsaronmu mun san cewa muna da jami'an tsaron da ana ɗaukar su a kai su wasu ƙasashen ma su kuma yi abin da ya dace a fito ana cewa jami'an najeriya sun yi abin da suka burge to me yasa a ƙasar nan suka kasa tasiri ba su da yawa maganar kenan ɗaya ko kuma ba a ba su kayan aikin da ya dace ba shi idan za a dinga ciyo bashi me zai hana a ba bayan allah nan makaman da ya kamata a siyo a ba su su aikin da ya kamata a yi sai dai idan ce so ake yi wato a wayi gari babu arewa ma'ana kenan a ce mu ba mu da gidan uba a najeriya sai dai mu tafi agolanci inda in an ga dama za a dinga buge mu ana bin mu ana buge mu kamar ana buge 'ya'yan awaki to wannan kam yanzu me kuke son gwamnati ta yi kenan muna so gwamnati akwai a wasu sojoji yaran sojoji da 'yan sanda da kwanaki na ji ordinary ahmed isa yana maganan cewa bai kamata a kore su daga aiki ba sojojin nan yau mu ma muna kiran gwamnati sojojin nan ba su ishe mu ba 'yan sandan mu ba su ishe mu ba ba ku ciyar da su suka koshi ba ba ku ba su hakkin su ba amma kuna tura su ana kashe su kamar 'ya'yan awaki ya kamata a taimaki 'yan sanda na ɗaya gwamnati ta, ta, ta reinforcing ɗinsu ta ba su a better package waɗanda aka kora yanzu ba mu da lokacin da za a ce sai an ɗauko sababi an yi training ɗinsu a dawo da waɗanda aka kora ɗin nan a tura su arewa su taimake mu Malam Uwais. To shikenan a Zainab Bintu Hijab binti hijazi binti hijazi kai wani hijab kai ka saka min hijabin <laughs> binti hijazi Ah, mun gode to ni ma na gode kunji amma ban gama magana ta ba ka katse ni kunji a'a ai zaki sake yi idan akwai lokaci kunji ah. abubuwan da ta faɗa a dawo da sojojin nan 2000 da Ahmed Isa yake ta roƙon a dawo mana da su domin yin wannan zanga zanga abin mamaki ɗaya daga cikin waɗanda suke halarta wannan zanga zanga duk da cewa mutane da yawa ba su fito ba sosai shine Dr. Yahuza Getso Dr. Yahuza masani ne a fannin harkokin tsaro a tarayyar najeriya tunda akwai bayanai da ita zainab binti hijazi ta yi mm. musamman batun cewa jami'an tsaro ba su isa ba a ka a fannin tsaro mm. me za ka ce akan irin abubuwan da ba ita kadai ba da yawan 'yan najeriya suke yawan ambatawa cewa jami'an nan ba su isa ba. ma numfashinka ba idan za ka saurari firar da aka gudanar da kakakin hafsan sojojin sojoji wanda ya wato wanda ya fira da shi wanda hassan hassan kaina ya yi ya tabbatar da cewar ɗaya daga cikin matsalolin da suke fuskanta shine abin da muka daɗe muna magana rashin ƙarancin ma'aikata kuma mu abin da muke kira ga shi malam muhammadu buhari in bai sani ba ya sani wato shugaban ƙasa eh, malam muhammadu buhari na najeriya idan a halin da ake ciki zai ba da damar a ɗauki yara guda arba'in a kowanne akwatin zaɓe 'yan shekaru goma sha bakwai zuwa ashirin da biyu akwai su da yawa waɗanda suna nan wasu sun yi karatu wasu ba su yi karatu ba majiya ƙarfi da kishin ƙasa waɗanda suke da buri da ƙaunar ganin an samar da zaman lafiya a najeriya wanda ba su yi karatu ba a koya musu mai tsimman mara tsimman wanda suka yi karatu a koya musu left and right kuma a ba su bindiga za su tafi su kare kasar mu za su ba da gudunmuwa wajen kare kasa sannan kuma in ka ɗauki misali idan mazaɓa tana da akwatu goma in ka ɗau mutum arba'in a kowane akwatu kaga kana da mutum ɗari hudu kenan idan ƙaramar hukuma tana da mazaɓa guda goma kaga zai zama kana da wato za ka samu mutum dubu hudu a kowace karamar hukuma muna da ƙananan hukumomi eh, hudu a najeriya to ko da a ce za ka ɗauki ƙananan hukumomi eh, biyar kawai ko hudu a raba waɗannan ma'aikata tsakanin hukumar dss tsakanin hukumar 'yan sanda hukumar sojoji a samar da jami'an tsaro abin da muke tsoro kuma yake ba da mana hankali waɗannan mutane fa waɗanda aka ƙona ga wanda ma bai sani ba mutane ne waɗanda suka yi gudun hijira saboda an ƙone musu rumbuna an ƙone musu gidaje a kan hanyarsu ta gudun hijira aka tare su aka kashe su kuma suna ƙoƙarin fitowa aka cinna musu wuta wannan abu yana ƙara faɗi abu ne da ya fara tun daga ƙauyen ƙayau muka dinga janyo hankalin hukumomin najeriya ya zo ƙauye ya zo gari ya zo birane yanzu ya kai ga halin da muke ciki a najeriya ko ina ana cikin zaman ɗaɗɗa dakta yahuza getso a matsayinka na ƙwararre a wannan fanni ina mm. matsalar take ne don mutane da yawa suna mamakin cewa wannan na faruwa a tarayyar najeriya mm. suna ganin wannan al'amarin bai kamata a ce ya fi ƙarfin gwamnatin najeriya ba a ai gwamnati ba ta taɓa cewa ya fi ƙarfinta ba to ina matsalar take kuma wanda ya ce gwamnati wannan abu ya fi ƙarfin gwamnati sai dai ya zama abubuwa ne guda uku zuwa guda biyar na farko jami'an tsaron nan babu su wadatattu waɗanda za su yi aiki waɗanda suke aikin ba a ba su kulawar da ta kamata ta hanyar ba su haƙƙinsu wanda ya kamata da kuma kulawa da lafiyarsu da kuma ƙarfafa musu gwiwa ta yadda waɗanda suka samu raunuka a yayin aiki in wani abu ya faru a kula da su yadda zai zama wanda suke fagen daga za su ƙarfafa sannan akwai matsalar cin hanci da rashawa matsalar nan ta cin hanci da rashawa wacce ta yi katutu a tsakanin hukumomin tsaro da kuma dukkanin tsaguna na gwamnati matsawar ba mu yaƙi ba mu tashi mun haɗa hannu da ƙarfe an yaƙi cin hanci da karɓar rashawa ba wallahi babu yadda za a samar da tsoro a najeriya kuma yin amfani da ƙarfin soja ba zai taɓa zama hanya maslaha ba wani abu da nake son in janyo hankalin gwamnati daga bayanai da muke samu mu a matsayinmu na masu bincike akan harkar tsaro da muke shiga dazukan nan ba inda ya ɓoye mana abin da muke sani shine 'yan gudun hijira waɗanda gwamnoni suka yi wa halin ko in kula su waɗannan masu riƙe da bindigu sun fara ɗaukar yara majiya ƙarfi a cikinsu suna horar da su suna ba su bindigogi su ma suna zuwa suna aikata irin abubuwan da suke aikatawa akwai takaici idan wannan matsalar ta ci gaba wanda yake tunanin ya to abuja ya zo ya laɓe to wannan matsala ta fara shigowa abuja kuma babu wanda yake da alama ko wata siffa wacce za a gane a ce wannan shine wannan wannan shine wannan mu ba mun fito mm. ko da yaushe ana maganan gwamnati gwamnati mm. ita al'umma wani rawa za ta taka sanin batun tsaro ya fi karfin gwamnati ita kadai ko da kasashen da suka ci gaba al'umma tana da rawar da ya kamata a ce tana takawa idan aka samu jagoranci mai kyau hanyar da ake samar da jagoranci aka samu akwai shugabanci sahihi ingantacce babu yadda za a yi al'umma ba za ta ba da gudunmuwa ba yaushe ne al'umma za ta karfafa wanda bai da ko wukan yankan albasa a ce wai ya je ya tinkari wanda yake da ak-47 ya kare kanshi to in har za a iya samun mafita kuma maslaha ita ce dole mun sani hannu ɗaya baya ɗaukan jinka ah, jami'an tsaro su kaɗai ba za su iya wannan aiki ba sai an haɗa hannu da ƙarfe to amma ta yaya za ka riƙa ba da bayanai alhalin kai ba a iya tsare maka naka abin da ya shafe ka ba masu ba da bayanai mun sha samun waɗanda suka ba da bayanai na tsaro amma a ƙarshe aka samu 'yan ta'addancin sun iya gane cewar su suka ba da waɗannan bayanan idan hukumomin tsaronmu suna ta'ammali da bayanan sirri yadda ya kamata ai in yau da yahuza getsa ya zo ya ba da bayanan sirri bai kamata a ce an ɗauki wannan bayanan sirri an gaya wanda ta shafa ba amma da yahuza ai hukumomin nan sun fitar da tsare-tsare da hanyoyin da za ka ba da bayani a asirce hmm. ba tare da ma an san waye bayar ba sosai da gaske mutane da yawa sun yi sun ba da nan ba tare da an gane su ba hmm. amma mafi yawanci abin da ya karya guyawun al'ummunmu shine rashin wato waɗannan bayanai da suka rinka fita suna kaiwa inda bai kamata ba kuma abin da muke ƙara gaya wa gwamnatin najeriya shine waɗanda suke aikata laifin nan 'yan najeriya ne ba baƙi ba ne kuma duk inda suke kai hari an san su kuma duk guraren da suke zaune mun sha faɗa kuma muna maimaitawa idan hukumomi ba su san inda suke ba su zo mu taru mu za mu je mu nuna musu guraren da masu aikata laifin nan suke inda gaske ake ana son a ɗauki mataki a kansu sai a je a yi abin da ya kamata yanzu ina son in gaya maka ina da gari 126 wanda zan iya lissafa maka su yanzu da ka waɗannan garuruwa duk inda ka yi tafiya ta kilomita ƙasa da ɗaya da rabi daga waɗannan garuruwa ko rigage ko tungaye ko ƙauyuka za ka samu mutane rataye da ak-47 shugaban ƙasa malam muhammadu buhari mun yaba mai namijin ƙoƙarin da ya ba da umarni cewar duk wanda aka samu rike da bindiga a kashe a harbe shi mun ji abin da hafsan hafsoshin eh, eh, sojojin najeriya ya faɗa cewar ya ba da umarnin a kashe su a kawo gawawwakinsu to mu mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba abin da yasa na ce haka eh, shi ya ba shugaban kasa ya ba da umarni a kisa eh, a kashe wanda aka gani da bindiga saboda a dau mataki don a tauna eh, wato tsakuwa don aya ta ji tsoro shi shugaban hausan sojoji da shi kanshi irabo da shi shugaban sojojin kasa sun ba da umarni cewar a kashe su a kawo gawasu amma sai muna jin shafa labari shuni labarin kanzan kurege me yasa ya zama labarin kanzan kurege za a ce da mu yau an je an kashe kwamandojin 'yan ta'adda guda hamsin ina gawawwakin da shugaban sojoji ya ce a kawo za a ce an kashe guda ashirin ina gawawwakin da aka kawo turji ba shi kadai ne yake da matsala a yankin zurmi da shinkafi da isa da birnin magaji eh, da goranyo ba ai akwai damuna wanda shi ma yana nan a yankin kan sadau tsakanin eh, eh, jihohin kaduna mun gode da bayanan da kai kuma muna fatan waɗanda kai bayanan domin su sun ji allah ya saka da alheri masu bibiyar mu zanga-zangar ce ke gudana har yanzu a wannan wuri ah, su mafi yawan mutanen da suka fito wurin nan mata ne abin da ya bada mamaki kenan rahama abdulmajid tana cikin waɗanda suka shirya wannan zanga-zanga shin da kuka zo nan 'yan sanda sun zo suka ce ba za ku yi zanga-zanga ku fita ku eh, titi ku je fadar shugaban najeriya da sauran wurare ba wannan ya ba ku tsoro sam sam sam bai ba mu tsoro ba mun iso nan wajen ba mu wuce mu uku ba amma mun zo mun sami 'yan sanda da manyan motoci da ƙanana da babura da wane ne duk an taru kuma ana so a ji bayanai akan mu akan cewa mu abin da muke kallo ashe Najeriya tana da irin waɗannan 'yan sandan ba a kai su can bakin daga ba aka kawo su Unity Fountain su zo su tara zirhama a yanzu ne muka fara fitowa kuma abin da dama muka fito mu yi a nan wajen shine mun zo ne mu zo mu zauna ba gudu ba ja da baya mu ba tsoron makami muke ji bai wannan makamin da ya kamata a kai shi inda ya kamata wanda suke kashe musu kashe mu jami'an gwamnati idan ba za a kai musu ba aka ce za a kawo mana shi a nan wajen shikenan sai mu ci gaba da zama duk da dai cewa alhamdulillah a cikin yan sanda mun samu waɗanda suke da fahimta suka ce eh sun zo ne su tsaya su kalla abin da ake yi ba sun zo ne su tada rigima ba kuma alhamdulillah muna fatan cewa mutane za su ci gaba da fitowa su ma a zo a yi irin wannan zaman na lami lafiya in Allah ya yarda har sai gwamnati ta tanka mu har sai kowa ya tanka mu abin da nake so ko da baka tambaye ni ba in yi magana akai shine zan yi wani roko amma kowanne da hujja wani daga cikin shugabannin najeriya da suka gabata ya taba faɗin cewa babu wani insecurity da yake faruwa a ƙasa ya yi awa 24 ba tare da hannun gwamnati ba ba tare da gwamnati ta sani ba bayan wannan maganan mun ji daga bakin shugaban ƙasan da ya gabaci wannan shugaban ƙasan a lokacin da ake fama da wani insecurity a najeriya yake cewa a cikin jami'an gwamnatinsa akwai masu ɗaukar nauyin wannan abin hujja ta uku shine a wannan shugabancin ma mun ji ana sake cewa ai an gano cewa an san mutanen da suke ɗaukan nauyin wannan ta'addancin ɗaya daga cikin bukatunmu shine a matsayinmu na 'yan najeriya kamar yadda ake gaya mana wani kalma ko waka ce ko menene a cikin constitution din Najeriya a ce mana ai gwamnati ta al'umma ce al'umma gwamnati ne wane ne gwamnati ne idan mu ma gwamnati ne a fito da waɗannan mutanen a nuna mana a daina gaya mana an san su a fito da su a nuna mana kamar abin da dr yahuza getsa tsaye in an kashe su a fito mana da hoton su in an kama su an gane cewa suna da hannu a fito mana da su a kawo hujja a ce ga sunan amma mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba daga cikin manyan ajandodin da suka sanya yan najeriya suka tafi billahi lazi la ilaha illa huwa suka zabi baba buhari akwai maganan cewa ya zo ya bawa najeriya ya kare najeriya ya bawa yan najeriya tsaro shine abin da muka fi bukata ba mu kawo shugaba shugaban kasa don ya kara mana kuɗin mai ko ya kara mana kuɗin wuta ko ya kara mana harajin bat ko ya ce a'a mu ta yawo muna yin NIN a cikin lissafi ba mun kawo shugaban kasa ne saboda ya bamu tsaro a bamu tsaron kin shiga kin shiga batu da ya shafi siyasa shi wannan batu ne tattalin arziki ina ganin akwai lokacin da zamu ba da fage a yi maganan kare kare yanzu batun tsaro eh batun batun tsaro ake bari mu duba ku mata ne mafi yawan waɗanda suka fito mata ne duk da akwai maza in ana rigingimu irin wannan ta fi shafan mata da yara ƙanana me za ki bayyana halin da mata ke ciki yanzu dama a duk lokacin da aka ce ana bukatan a kare rayuwa a sake rayuwa mata ake bukata a wannan lokacin saboda mata ke haihuwa kenan mata suke samar da rai a kan duniyar nan su suke ɗaukar rai a cikin su suke samar da shi don haka ba mu ga abun mamaki ba idan aka ce mata ne za su fi fitowa kuma mata ne za su ci gaba da fitowa saboda haka muna ma ƙara kiransu akan cewa mata su fito alhamdulillah maza sun fara fitowa daga baya kuma alhamdulillah kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu amma dai abin da muke bukata muna kira ga jama'a akan cewa su ba mu gudunmawa su haɗo kai mu fito kwanmu da kwarkwatan mu ba matsala ta bace ba matsala ka bace ni wata watakila ba a taba ni ba wanda yake boye a gida an taba shi wanda ake gaya wa kusan a cikin mutanen sakkwatan nan 42 ina da tabbacin cewa hala a cikin su akwai waɗanda aka ba wa fatawa cewa kan ma su fito zanga zanga saboda za a iya kashe su ko za a iya wani abu yau ga sunan an kona su saboda haka wani magana cewa wai ba za ka fito ba saboda kana jin tsoro a cikin gidanka ma a tsorace kake in ana so a kashe ka bin ka ake yi a cikin gidanka a je a kashe ka me zai hana ba za mu fito mu zo mu tsaya a nan wajen in ma kashe mun za a yi a kashe mu a cikin mutuncin mu maimakon ana diba mu ana mana fyaɗe ana yanka mazajen mu a gaban su ana yin duk abin da aka ga dama da mu ana kashe mu ba ina ranar sa dan haka dan Allah yan Najeriya a fito a zo a kalli wannan abu shugaban kasa ka ba mu tsaro ka ajiye duk wani abubuwa a ajiye duk wani abu da ya damu a zo a ba mu tsaro shine abin da muke bukata a yanzu mun haƙura daga gowan ajandar wassalam to shikenan uh, masu bibiyan mu kundeji yadda ta kasance a wannan zanga-zangar lumana da mafi yawan mutanen da ke yankin arewacin najeriya suka fito da mawasu na yankin kudun da suka shiga domin nuna damuwa a kan halin rashin tsaro a tarayyar najeriya daga arewa har zuwa kudu da ma sauran sassa duk da cewa an tsaye da su su yi ta anan sun yi alkawarin cewa za su sake fitowa domin tabbatar da cewa sun kai kukansu kuma fata shi ne waɗanda aka yi domin su sun ji su ɗauki mataki kamar yadda suke bayyana cewa suna ɗaukan matakai na barku lafiya